أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kama wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci na alusunna jama'a yar ke nan Bosrot inda muke sauran gasar Qur'ani mai girma dr lawal abubakar sha'ibu ke kantar da tafsirin ƙur'ani mai girma ta da arramin sa abdurrashid suleiman jega wannan wuri kamar da aka sani yau muna 21 da ɗaya ko 22 ga wata ramadan hijira ta hijira ta ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 2038 wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan shida miladiya shekara ta biyu sha bakwai kama a wannan wuri mai albarka don haka za mu fata cikin ƙwarani yanzu nan kuma mara cikin sassan yunus wofi na shirya sassan yunus aya ta saba'in haka kwana ya za ta saba'in da ɗaya insha Allah don haka a buɗe ƙwarani a kalla kuma don Allah muna kira ga mata har yanzu 'yan uwa mata kamar da aka zauna jiya aka shiru duk da yake rashin yawa ne to mazan da Allah ƙara da haɗin kai a samu natsuwa saboda sanyi jiya ba su dorewa ba an samu natsuwa sosai sun aiko tambayoyi masu ma'ana sosai to kuma muna sun da Allah a samu natsuwa sun aiko tambayoyi masu ma'ana yadda ya kamata Allah ya mana jagora aram bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na asabar 22 ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 17 ga watan 6 a shekara ta 2017 miladiya a jiya mun tsaya karshen aya ta 70 daidai cikin wannan sura mai albarka suratu yunus yau za mu tashi farkon aya ta 71 mai Allah ya ce wasu alaihim naba إذ قال لقومه ka karanta musu ya Muhammad ya kai fiyayyen annabawa limamin manzanni nab alaihim gare su ai al-kuffar annasibina al-izzata ana nufin a karanta wa kafurai waɗanda suke jingina isa da iko ga wani Allah naba nuhin labarin annabi nuhu ai khabarahu ma qaumihi al kufar labarinsa tare da mutanansa waɗanda suka kafircewa Allah alladhina nasabu al-izzata li ghairillah wanda su ma sun jingina wa wani Allah karfi da isa ma'ana suka ce gumakansu suke da isa ba Allah ba idh qala liqaumihi yayin da annabi nuhu ya ce da mutanen nasa ya qaumi ku mutane na in kana kabur alaikum maqami idan matsayina ya girmama a gare ku ma'ana matsayin da Allah ya bani ya yi muku rashin daɗi bakwa jin abin da nake ji na imani da Allah kuma ba kwa yabawa akan haka ma'ana ku ne min hasada kuma kun ki ku bada gaskiya da ni eh, libasi fikum ma'ana zaman da nake a cikin ku hakan baye muku dadi wa tazkiri bi ayatillah haka nan karantar da ku ayoyin Allah da nake wa azi iyakum wa'azin da nake muku idan duk waɗannan abubuwan guda biyu ba sai muku daɗi, fa ala tawakkaltu to ku sani ni dai na dogara da Allah fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku haɗa ƙarfinku da ku da gumakanku ai izimu ala amrin taf'alunahu bi ku yanke shawara game da yadda za ku yi da ni wa shuraka'akum ku da gumakan naku mala yace alwawu bi ma'ana ma'a anan da aka ce wa shuraka'akum ma'anarsa shine ma'a shuraka'ikum tare da gumakanku mala yace wa nasaba shuraka ai alladhina tazunnuna bihim bihim izza da aka ce wa shuraka'akum ana nufin waɗanda kuke zaton cewa suke da ƙarfi suke da isa wa innahum yansurunakum kuma suke taimaka muku wa nasaba shuraka yadullu ala qillati ahamiyati shuraka kuma yi wa kalmar shuraka nasaba ta nuna karancin ba su muhimmanci min allazina ya'budunahu ta bangaren waɗanda suke bautata musu din ay la yakunu amri alaikum gumma kuma al'amrukum alaikum gumma kuma duk abin da za ku shirya din ku shirya shi a fili a bayyane kada ku yi shi a boye ai masturan kada ku ɓoye shi bal izharuhu sai dai ku bayyanar da shi wajahiruni bihi ku yi fito na fito da ni da shi kuma qadu ilayya sannan ku yi min abin da kuke ganin za ku iya ai imdu fi ma aradtumuhu ku zartar da abin da kuka yi nufi wala tunzirun kada ku saurara min ai tumhilun kada ku zahirta min kada ku jira ni fa inni lastu mubaliyan domin da abin da za ku yi min ni ban damu ba li anna waliyallahu domin majibincin al'amarina na shine Allah wa lahul izza kuma buwaya ta sace jami'an baki ɗaya, wa man da ilaihi kuma duk wanda ya jingina ga Allah fala ya khafu shay'an ba zai ji tsoron komai ba wannan shine abin da kar ayoyin suka kunsa na ɗaiɗaikun kalmomi bari mu dawo daki daki mu ji abin da malamai suka faɗa na farko ubangiji ya ce da manzo Allah watlu alaihim ka karanta musu ka ba su labari ka labarta musu abin da ya faru tsakanin annabi nuhu da mutanensa kamar yadda sau da dama a qur'ani Allah yakan ce da annabi ba da labarin wane gaya musu kissar wane yi musu tsokaci game da halin da wane da wane suka kasance a rayuwa kamar yadda ya ce watu alaihim naba abu ne adama bil haq adama تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا عليهم واتل عليهم نبا ابراهيم واتل عليهم نبا ابراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون da haka wannan ɗabi'a ce ta qur'ani sau da dama Allah yakan ce labarta musu labarin wani da ne, gaya musu kissar wani da ne, gaya musu halin da wane da wane suka kasance a baya a tarihi malamai suka ce abin da yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a bayar da labari a Qur'ani saboda abu guda biyu ne abu na farko ɗabi'ar ɗan adam yana son labari labari yana da tasiri a cikin rayuwar ɗan adam saboda duk wani ɗan adam da ka sani Allah ya halicce shi da kishirwa ta sanya ji labari to da haka Allah subhanahu wataala yana so yayi mana maganin wannan kishirwa ta san mu ji labari shi yasa yake ba mu labarai a Qur'ani to sannan kuma labaran alqur'ani sun sha bamban da dukkan wani labari da ka sani duk wani labari da ka sani a duniya ya tamilu sidqa wal kadhib zai yi gaske ne zai yi ba gaske bane domin wannan shine ma'anar al-khabar alladhi huwa al-insha idan aka ce al-insha huwa ma la yahtamilu sidqa wala al-kadhib insha'i shine kwaman umarni to shi ko a umarni ba magana ƙarya ko gaskiya kishiyar umarni yadda malaman balaga suka kasa zance shine sai alkhabar labari shi labari a cikinsa akwai gaskiya ta yi kuma a samu ƙarya to amma labaran Allah labaran Qur'ani dukkaninsu gaskiya ne shi yasa Allah madaukakin sarki ce na naqussu alayka nahnu naqussu عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Allah ce na hannu mu ne na kusu muke labarta maka a ahsanal qasasi mafiya kyawun labarai bima auhayna ilayka hadha alquran ta hanyar wahayin wannan qur'ani da muke ma wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin kai ma da can kafin qur'anin ya sauka gare ka baka san waɗannan labaran ba mana shi kansa annabi da Allah madaukakin sarki yake masa labarai a cikin qur'ani ko yake cewa ya gaya mana shi ma ba dan ta hayyan qur'anin ba bai sani ba shi yasa a wasu ayoyin sai Allah ya ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayk tilka min amba'il qur'ani qussu alayka mana Allah yana gaya masa labaran da shi kansa bai san su ba Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta bijanibil gharbi id ila musa wa gharbi id qadaina ila musa al-amra wa ma kunta minash shahidin wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana wa fi ahli duk waɗannan abubuwa da suka faru na labaran Alƙur'ani ba ka nan lokacin da suka faru amma Allah subhanahu ta'ala yake gaya ma dan kai ma ka gaya wa mutane da haka Allah subhanahu wataala yi amfani da wannan usulubi don ya ja hankalin mutane domin a ɗabi'ar ɗan adam yana son ya ji labari to sannan akwai babban sako da Allah subhanahu wataala yake so ya isar mana a cikin waɗannan labaran ba kawai manufar shine a bamu labari mu ji daɗi ba manufar shine mu san ya faru da annabuwa ne da mutanansa a ƙarshe menene kanin labaran waye ya nasara su suka yi nasara ko annabin ne ya nasara to kaga idan ka fahimci wannan a duk lokacin da za a baka labari a Qur'ani sai ka tara kunnanka ka tara hankalinka ka ji ina wane ya daidai dan kai koyi da shi ka ji ina wane ya kuskure dan kai karka fada inda ya fada ka ji suwaye suke yin nasara a duk labarin da Allah yake bayarwa shin annabawa ke nasara ko kuma kafiran da suke kafircewa annabawa su suke nasara ko shakka babu annabawa su suke yin nasara shi yasa Allah madaukakin sarki ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab lallai cikin labaran annabawa da mutanen su da muke gaya ma ibratun akwai abin lura li ulil albab ga masu hankali ma kana hadisan yuftara ba labarin ba kirkirar labari bane domin akwai labarin kirkira wanda ba a ji ba ba a gani ba wani ya shirya don ya ba wa mutane dariya ko wani abu to shi qur'ani labaransa ba kirkirarrun labarai ba ne. labarai ne na abin da ya faru a tarihin duniya da haka Allah ya ce walakin tasdiqan ladhi bayna dai, sai dai labaran qur'ani suna gaskata abin da ya faru ne kafin qur'anin ya zo wa tafsila kulli shay kuma bayani ne na dukkan komai filla filla daki daki wa hudan kuma shiriya ne liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani da haka duk lokacin da za a ba da labari a Qur'ani mutum ya tsaya ya kasa kunne ya ji ya labarin yake ya ji kuma ina akai daidai dan ya kwatanta ina akai ba daidai ba dan kuma ya guje kada ya fada abin da mutanen jiya da shekaran jiya suka fada to da haka Allah ya ce a karanta mana labarin annabi Nuhu to sai malamai suka ce babban darasin da ke cikin kissar annabi Nuhu da mutanensa shine irin yadda akan ɗauki tsawon lokaci ana gwagwarmaya ga tsakanin gaskiya da ƙarya domin annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzon da Allah ya fara turowa a duniya Abdullahi dan Abba zai ce tsakanin annabi Adamu da tsakanin annabi Nuhu shekara dubu ɗaya ne karni goma ne duk karni kuma shekara ɗari ɗari ɗari sau goma zai zama dubu ya ce duk a wannan lokacin ba a saɓon Ubangiji babu shirka amma sai bayan da karni na goma ya cika shekara dubu cif cif to sannan sai shirka ta shigo wa mutane wannan shigowar shirka shi ya ja Allah madaukakin sarki ya turo annabi Nuhu dan yayin mutane wa'azi dan ya dora su akan daidai dan kuma ya yaki abin da suke akai na bautar wani Allah ba Allah ba to wannan ya sa annabi Nuhu sai da ya sake daukan wata shekara dubu da doriya yana wa'azi amma mutane ba su daina abin da suke ba kuma waɗanda suka yi imani da shi ba su saka kara sun karya ba wani kaulin aka ce duk wannan shekarun da ya ɗauka ɗari tara da hamsin mutum bakwai ne kaɗai suka yi imani tare da shi a wani kaulin aka ce mutum saba'in a wani kaulin aka ce mutum ɗari bakwai ko mutum ɗari bakwai ko mutum saba'in ko mutum bakwai a wa'azin shekara ɗari tara da hamsin kai ka san ba a yi nasara ba wa'azin bai musu tasiri ba shine Allah ya ce wa ma amana ma hu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da Nuhu sai 'yan kankani mutanen da ba su da yawa in ka gwada da shekarun da ya ɗauka shi kuma ya nemi su wa'azi to da haka malamai suka ce babban darasin da za mu ɗauka shi ne yaƙi da gaskiya da ƙarya ko gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya ba abu bane wanda yake farau a tarihin duniya cincin talatale haka ake kuma za a iya ɗaukan tsawon lokaci gaskiyar ba ta yi tasiri akan ƙaryar ba amma bai kamata kuma masu gaskiya su fasa ko su daina ko su gajiya ba a lokacin da su kuma masu barna ba su fasa ba ba su gajiya ba ba su daina ba duk tsawon lokacin da aka ɗauka annabi nuhu yana wa'azi bai taɓa kosawa ba amma kuma mutanensa ba su yi imani da shi ba kuma haka bai sa ya yi zuciya ko ya daina abin da yake yi ba tunda su ma ba su daina wanda suke yi ba Allah madaukakin sarki ya dan labarta gwagwarmayar a farkon suratu nuh Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumi inna arsalna nuhan ila qaumihi أن Allah ya ce inna arsalna nuhan mu muka aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa an anzir qaumaka muka ce je ka gargadi mutananka min qabli an yatihum azabun alim tun kafin azaba mai radadi ta zo musu qala ya qaumi qala ya qaumi inni nadhirun ya ce da su ya qaumi ya ku mutane na kum lakum mu mubin ni a gare ku me gargadi ne kuma a bayyane ma'ana Allah ne ya turo ni in ja muku kunne in muku wa'azi in gaya muku illolin shirka da bala'inta da shu'umancinta da kuma mummunan sakamakon wanda yake aikata ta in ya mutu ya je ga Allah sai Allah ya ce da haka ga saƙon da Allah ya ce in gaya muku ani ibudullaha ku bauta wa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa ati'un ni kuma manzansa ku yi min da'a domin dukkan wani annabi da Allah madaukakin sarki ya tura shi ga mutane bayan maganar tauhidi abin da yake biyo baya shine su yi biyayya ga manzon da aka tura musu shine malamai suka ce kowane annabi ana tura shi da kalmar shahada amma a cikin kalmar sa akwai tabbatar da bayanin manzancinsa annabi nuhu alaihi salam kalmar shahadar sa shine la ilaha illallah wa nuhu rasulullah annabi ibrahim la ilaha illallah wa nuhu wa ibrahim rasulullah musa la ilaha illallah wa musa rasulullah isa la ilaha illallah isa rasulullah mu kuma namu annabin la ilaha illallah muhammadur rasulullah da haka kowane annabi Allah yakan ce je ka ja kunnan mutanenka su kadaita ni da bauta kai kuma su yi maka biyayya an ibudullaha wattaquhu wa ati'un shine Allah yake wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi ba mu taba aiko wani manzo ba face sai da muka ce mutanensa su yi masa da'a wannan da'ar izinin Allah ne shi yace aiwa annabawa domin ba yadda za a yi kasan manufofin Allah sai ta hanyar annabawansa dole ne kai musu biyayya domin su ne za su gaya maka Allah ya ce kaza Allah ya ce a bar kaza Allah ya ce a yi kaza da annabi nuhu ya ce ani budullaha wattaquhu wa ati'un sai me yaghfir lakum min to shi Allah bisa ga ka'idojinsa kai masa ne yayi maka awfu bi ahdi ufi bi ahdikum fadhkuruni azkurkum a ka'idar Allah duk lokacin da ya ce wa bawa yi kaza to shi ma zai faɗi ga abin da zan maka in kai kaga ya ce da su ani ibudullaha wattaquhu wa to shi kuma Allah me zai musu in sun yi wannan sai ya ce ya ghafir lakum min dhunubikum zai gafarta muku zunubanku wa yu'akhirkum ila ajalin musamma kuma zai jinkirta muku har zuwa wani lokaci abin ambato ma'ana duk abin da kuka yi na laifi ba zai kama ku da shi ba har fa sai zuwa lokacin tashin alkiyama wannan ma kuma ba karamar rahama bace ba kayi abu Allah ya kyale ka kayi abu Allah madaukakin sarki ya kawo ma da kai idan ya ga dama in an zo tashin alkiyama ma ba zai tona ba idan ya ga dama daga duniya magana ta mutu kenan idan ya ga dama ka saba masa ka ci arzikinsa in an zo lahira kuma ba zai tambaye ka game da saban ba sai ma ya kara maka ninkin ba ninkin falala ya shigar da kai aljanna da ka yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma sai Allah ya ce ni inna allahi idza jaa la law inna ajalallah ku sani haƙiƙa lokacin da Allah ya ɗebar wa komai idza jaa in lokacin yazo la yu'akhkharu ba a jinkirtawa law kuntum ta'lamuna koda ku kun sani ko ina ma dai a ce kun sani da ba ku wasa da damar da Allah ya baku ba domin yanzu ana tararrashin ku ku imani kuna jan kafa kuna lakaki to akwai fa lokacin da idan Allah madaukakin sarki ya rufe kofar da damar imanin ko kun yi kuma ba zai karba ba da haka inna ajalallahi idza a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun sai annabi nuhu yace me qala wa annabi nuhu alaihi salatu wa salam bayan ya je ga mutanansa ya bi su ta lallama ya isar musu da sakon ubangiji subhanahu ta’ala cikin rarrashi babu wani tashin hankali a ciki to amma su kuma mutanen a madadin su fuskance shi da irin abin da suka da ya fuskance su da shi na lallama sai ba su yi haka ba sai suka biyo baya da bita da kulle to shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam duk da anan qur'ani ya tsallake bai gaya mana menene tankiyar da nuhu ya samu ba amma a wasu wajaje Allah subhanahu wataala ya faɗa amsar da suka bashi suka ce قالوا يا نوح ما جئتنا ببينة قالوا يا, يا قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا ما بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا وما نرى علينا من بل نظنكم كاذبين Allah ya ce bayan annabi Nuhu ya gama gaya wa mutanensa waɗancan saƙonni da Allah ya turo shi da shi cikin ruwan sanyi faƙalar al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi sai manyan gari waɗanda suka kafurce cikin mutanen annabi Nuhu suka ce da shi ma na raka illa basharan mislana kai Nuhu mu fa muna ganin kai mutum ne kamar mu maganar annabta bata taso ba ƙarya kake ma raka ba ma ganin wani fifiko tsakanin kai da mu illa basharan mislana muna maka kallon kai mutum ne kamar mu to malamai suka ce wannan kalma ce ta kafirai cewa annabawa mutane kamar kowa ta fuskar ba su da bambanci na falala da dukkan wani bil'adama annabawa mutane ne kamar kowa amma suna da fifiko a kan sauran mutane domin babu cin karo tsakanin wannan kalma da kafirai suka faɗa da kuma faɗin Allah qul inna ma ana basharun mislukum basharun Allah ya ce Kulka ce da su inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku ta fuskar halitta da mutuntaka ma'ana dukkan wani annabi da ka sani shi ma mahaifiya da mahaifi suka haife shi duk wani ɗan adam kuma da ka sani a duniya in ka cira annabi adamu da hawa'u da annabi isa uwa da uba suka haife shi kaga ta wannan fuska babu bambanci duk wani annabi da ka sani ya yi zaman cikin mahaifiya kamar yadda duk wani ɗan adam ya yi babu bambanci duk wani annabi da ka sani idansa biyu kofar hancinsa biyu bakinsa da kunnensa irin na mutane wannan kan babu bambanci tare da falala da Allah ya yi wa annabawa ta fuskoki masu tarin yawa amma me yasa Allah yake cewa annabawa mutane dan kada a ɗauke su a ba su matsayin Allah kar a ce su ma ba su haifa ba ba a haife su ba a'a Allah ne bai haifa ba ba a haife shi ba kar a ce su ba mutane bane to in ba mutane bane me kenan duk ajin da zaka sa annabi in ba ajin mutane ka aje shi ba ka wulakanta shi domin cikin halittar Allah babu halitta mai darajar mutum to da haka wannan shine hikima amma su kafirai idan suka ce annabawa mutane kamar kowa suna nufin ƙarya suka yi wa Allah bai wani aiko su ba kuma ba su da wata falala ba su da wani karamci ba su da wata mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya ba su to da haka mutanen annabi Nuhu su suka fara yin irin wannan nau'i na kafirci su ce wa annabawa mutane ne kamar kowa ba su da wani falala kaga anan da Allah ya ce kul inna ma ana basharun mislukum kace ni mutum ne kamar ku sai ce yuha ilayya ana mun wahayi to wahayi ba daraja bace kaga ya nuna kenan ta fuskar mutuntaka annabi mutum ne yana ci yana sha yana zuwa kasuwa yana auren mata yana bacci yana tashi yana kewayawa makewayi kaga duk waɗannan ɗabi'u ne na me na ɗan adam ba ɗabi'u bane ba na Allah in ka ce ba mutum bane ma'ana ka ce baya ci baya sha baya jima'i baya buƙatar ƴaƴa baya da matan aure ba kaza ba kaza wanda kuma wannan ba daidai bane ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika minal mursalin qablaka hmm. wa ma arsalna min qablaka mursalin illa innahum la yakununa أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Allah ya ce ba mu aiko ba kafin ka daga cikin manzanni face suna cin abinci sannan kuma suna kai kawo a kasuwanni wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam domin wasu kafiran su kuma da suka zo suka ce dan me annabi zai zama mutum dan me annabi zai rinka ci dan me zai rinka sha ab'athallahu basharar rasula me yasa Allah zai turo mutum ya zama annabi mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq suka ce wai me yasa wannan annabin yake cin abinci yake kai kawo a kasuwa kaga halin kafirai duk abin da aka yi ba a yi musu daidai ba an turo annabi sun ce eh, mutum sun ce dan me ya zama mutum an turo shi mutum wasu kuma sun ce yo dan me kuma zai zama eh, bai zama mutum ba ma'ana dai komai Allah subhanahu wataala ya kafirai ba a samun kansu saboda tsabar kafircin su da haka su mutanen annabi nuhu da suka ce ma ka illa basharan mislana muna ganin ka fa kai mutum ne kaman mu sai suka ce wa ma naraka taba'aka kuma muna ganin waɗanda suka bibiye ka su ma mutane ne kaman mu illa eh, araziluna badiyar ra'ayi makaskantan cikin mu ma 'yan ƙauye ma'ana suka jefi muminai da mummunan kalma kalmar kaskanci da kalmar kauyanci sai suka ce wa ma nara lakum alaina min fadlin kuma ba ma ganin wani bambanci da fifiko da kuke da shi a kanmu bal nazunnukum kadhibin kai ma mu ganin ku muke makaryata suka ce annabi nuhu makaryaci ne kuma duk wanda suke tare da shi suka yi imani da shi sun yi imani da abin da yake na ƙarya wannan yana daga cikin abubuwan da mutanen annabi nuhu suka mayar masa da martani akai na kafirci sannan a wata ayar cikin suratul shu'ara suka ce anu'minu laka wattaba'aka al ardh suka ce don me za mu imani da kai alhalin duk mun ga talakawa ne makaskantan mutane ne suke tare da kai to da haka wannan shine abin da suka ba shi amsa da shi bayan waɗansu abubuwan kuma na munanawa da miyagun kalmomi da kaza da kaza da suka biyo baya to shine a ƙarshe sai annabi nuhu yake gaya wa Allah subhanahu wataala irin gwagwarmayar da suka yi da shi da mutanensa ba wai dan Allah bai sani ba yana faɗa ne dan ya kai kuka zuwa gare shi cewa Allah madaukakin sarki ya taimake shi akan su qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yace ya ubangiji ni dai na kira mutane na dare da rana da daddare in musu wa'azi da rana in musu wa'azi an gane ko shine da'awtu qaumi laylan wa nahara kenan wannan ya nuna tun a zamanin annabi Nuhu akan yi wa'azi da rana kuma akan yi da daddare da haka wannan ba sabon abu bane ba inni da qaumi lailan wa nahara amma lam yazidhum du'ai illa dirara amma wa'azina da gargadina da karantarwar da nake musu baya kara musu komai illa firaran sai gudun gaskiya wa inni kullama da'awtuhum kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi واستكبروا واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا سنيتي وإني كل ما دعوتهم يا الله ني دلو كتن دنكي مسوى أزينكي مسوى دعوة لتغفر لهم أي لتؤمنوا وتغفر لهم دنسي إيماني كيكما كجكانسو ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su dauki yan yatsun su su sa a kunnan su su toshe ba ma sa ji wai irin abin nan da ake cewa da Hausa kai yi wai karuwa ta ji mai wa'azi ja'alu asabi'ahum fi azani wastaghshaw bahum su dauko mayafi ko tufafin su su lullube kansu ko gani na ba sa so saboda tsabar kiyayya nuhu ya musu wa'azi ba sa son su ji maganar sa ba kuma sa son su ganshi shine ja'alu asabi'ahum fi azanihim ya bahum wa asarru sannan sai su boye kafirci a cikin zukatansu wastakbaru sannan su yi girman kai istikbaran girman kai babba ma'ana su nuna sun fi karfin su saurari nuhu sun fi karfin ya gaya musu su ji sun fi karfin su rusuna ga abin da yake umarta su da shi sai Allah ya ce mi ثم إني دعوتهم جهارا ثم annabi nuhu ce summa sannan ya ubangiji inni ni da'autuhum na ta musu wa'azi jiharan a fili da babban murya a kasuwanni ne a wajajen taro ne duk inda ya san mutane suna haɗuwa sai je tare su ya ta musu wa'azi a wajen shi ne da da'autuhum jihara da haka wannan ya nuna annabawa sun yi wa'azi wa'azi na taron jama'a a fili inda kowa zai ji annabi nuhu yace thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum sannan ya Allah nayi ta yin abin a fili a bayyane wa asrartu lahum israran kuma na rinka yi a boye a boye mana wani mutumin idan annabi nuhu yayi masa wa'azi ya masa wa'azi a fili kuma daga baya sai ya sake bin sa gida su sake kebewa ya sake masa ba dan komai ba sai dai dan ya isar musu da sakon Allah ta kowace hanya yayi a bayyane yayi a boye yayi a cikin jama'a ya bi mutane ko a gidansu shi sun summa inni a'lantu lahun wa asrartu lahun israra sai ce me فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا yace fa qultu har na rinka cewa da su istaghfiru rabbakum ku roki gafara ubangijinku innahu kana gafara domin ubangijinku mai yawan gafara ne duk laifin da kuka yi masa da duk lokacin da na dauka in ne muku wa'azi din nan ba ku ji ba tare da haka in kuka zo kuka tuba Allah zai yafe muku ma'ana ana kwadaitar da su su imani su tuba Allah zai iya yafe musu dukkan laifin da suka yi sai Allah ya ce mi kuma in kuka tubar wa Allah daga laifuffukan da kuke zai sakan muku ruwa daga sama kamar da bakin ƙwarya ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku damuna mai albarka sakamakon kun yi imani sakamakon kun roki gafara daga miyagun laifuffuka da kuke aikatawa wa yumdidukum wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yumdidukum Allah zai dade ku bi amwalin da dukiya ma'ana zai kara muku tattalin arziki shine wa yumdidukum bi amwalin wa banina kuma Allah zai ba ku ƴaƴa rayayyu lafiyayyu sakamakon kun yi imani sakamakon kuna istighfari wa yaj'al lakum jannatin kuma Allah zai sa muku albarkatun gona wa yaj'al lakum anharan kuma Allah zai ba ku korami masu gudana wanda za ku yi noman rani bayan shudewar damuna fa wannan rarrashin su ake wai dan su zo su yi imani sai hmm. annabi nuhu ya malakum ku kuma yake damun ku ne la tarjuna lillahi wa qaran ba kwa neman natsuwa a wajen Allah mana duk wannan abin da ake gaya muku a madadin ku imani sai da dafan darewa kuke me ya same ku ne alhalin Allah shi ya halice ku a tsuwaran mataki-mataki dugon mani gudan jini tsoka da haka da haka har aka busa muku rai har iyayenku suka haife ku har kuka zama yadda kuka zama yanzu ko da wannan kadai bai isa ce ku girmama Allah ba wannan gagarumin ni'imar da ya muku bayan abin da muke gaya muku cewa in kun yi imanin kuma zai sake yi muku sai Allah ya ce ni ألم تروا كيف khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa to bayan duk wannan abin da annabi Nuhu ya gaya musu na rarrashi da da'awa da dukkan nau'an tasalo na wa'azi ayi da safe ayi da daddare a yi ɗaiɗaiku a bi mutane gidaje amma ko shakka babu mutanen annabi nuhu ko gezau ba abin da ya canja Balma sai suka ɗauki wani salo duk lokacin da mutum ya girma ya girma ya girma bayan shi fa ana ta wa'azin ya ya bi idan zai mutu babban wasiyar da zai wa ƴaƴansa shine sai ya ɗauko su sai ya taho da su wajen nuhu sai ya zo ya nuna musu ya ce kun ga wannan tsohon suka ce eh sai ya ce to ni ma da babana zai mutu ya nuna min shi ba ku ba shi har abada su ba su yi imanin ba kuma suka datse hanyar imanin ga ƴaƴayensu to wannan duk ba shi bane yafi a hakan duk da haka annabi nuhu bai canja ba yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi to sai suka ɗauki matakin ƙulla masa shari shine za su kashe shi shi fa da bai taɓa ɗaga kara akan kowa ba rarrashin su yake lallama yake musu bin su yake ta cikin ruwan sanyi amma sai suka ce la illam tantahiya nuhu قلت يا نوح لتكونن من المردود sai suka ce la in lam tantahi nuhu kai nuhu in baka daina wa'azin nan ba ka ishe mu la takunanna marjumin wallahi za mu kashe ka da jifa to fa dole ne bahaushe yace ja da baya ga rago ai ba tsoro bane ko to shine sai annabi nuhu shi ya fara ramuwa to shine matakin farko annabi nuhu ya fara musu addu'o'i masu kaushi قال ربي لا تذر على الأرض وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح سيا النبي نوح يتقى هنو ينا أدعي سيا وبنجي لا تذر على الأرض كذا كبري أبان قصا من الكافرين ديارا كوجدا ترورواني نكافري ma'ana ya musu mummuna addu'a wanda wannan addu'ar ita ta jawo aka yi ruwan tufana Allah madaukakin sarki a wata ayar yace fa da'a rabbahu anni maghlubun ya roki ubangijinsa yace ya Allah ni mutane na sun fi karfi na ka kawo min agaji ka taimake ni akan su a wata ayar Allah yace wa laqad nadana nuha wa laqad lallai nuhu ya roƙe mu madalla da mu da muka amsa masa roƙo to daka a cikin waɗannan ayoyi guda biyu cikin suratul safati da kuma cikin suratul qamar Allah bai faɗi addu'a ba amma dai ya ce an yi roƙo fa da rabbahu anni maghlubun fantasir can kuma ya ce walqad nadana nuhum falani'mal mujibun amma a cikin suratul nu sai ya ce qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara wannan ita ce addu'a annabi nuhu yace ya Allah ko gidan tururuwa a ban kasa na kafuri karka bari innaka in inna jannatum yudillu ibadaka wa la yace innaka ya Allah lallai kai intazarhum in ka kyale su yudillu ibadaka za su ci gaba da batar da bayinka wala yalidu ba za su taba haifar wani da na garba illa fajiran sai fajiri kafaran kafiri saboda a wancan tsarin da suka ɗauka in dai a shi za su ci gaba da gudana to har abada ba za a samu mai imani ba kowa zai mutu ya ɗauko ɗansa ya nuna masa annabi ya ce ba kai ba shi shi ma in ya tashi haka zai mutu ya dauko nasa ya nuna masa ya ce ba kai ba shi sai magana ta kare ba za a samu mai imani ba to in ko babu mai imani a cikin su me amfanin a basu a duniya wannan shine abin da ya ja to sannan malamai suka ce annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya samu cikakken labari kan cewa mutanensa suna shirin kashe shi kamar yadda sun masa barazana da haka la illam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumin to shine wannan abin da Allah madaukakin sarki yake so ya gaya mana anan an yi shatale tale ne an tsintsinke maganganu da yawa a cikin kisar sai aka kawo mana wannan gabar daidai dan mu dauki wani darasi akan ta a nuna mana irin yadda al'amari yakan yi tsani tsakanin annabawa da kafirai a lokaci bayan lokaci to da haka Allah subhanahu wataala ya ce a gaya mana labarin annabi nuhu iz qala qaumihi yayin da yace da mutanansa ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri ya ku mutane na in na a cikin ku ne kawai ya tsole muku ido da wa'azin da nake muku fa ajmi'u amrakum fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku hada karfinku da ku da gumakanku thumma la yakun amrukum alaikum gummatan sannan karku abin a boye ku fito fili sun makadu ilayya ku gama da ni wala tun ku saurara mu to sai malamai suka ce annabi nuhu ya faɗi wannan ne a fusace yana mai sa musu harshe domin wannan ɗabi'a ce ta annabawa idan an fusata su in sun tabbatar da cewa mutanensu sun kai malejin ƙarshe ta fuskar kafirci to sukan sa musu harshe da haka annabi nuhu ya sa musu harshe kalmar fa ajmi'u amrakum ku haɗa ku haka waɗansu malamai suka fassara wasu malamai suka ce daga jama'a amrahu ne iza azama ma'ana ku yi azama ku dage ba na neman sassauci ta ɓangaren ku domin annabi nuhu yana so ya nuna musu ne cewa shi baya tsoron gumakansu domin sau da dama idan annabawa suna wa'azi kafirai sukan tsoratar da su da gumaka ko tsoratar da su da tsafi ko da asiri kamar yadda ko a yanzu din zaka tarar wani lokaci idan mai wa'azi yana wa'azi a wasu lunguna sai ka ji ana cewa za a yi masa asiri za a yi masa kulumboto za a yi masa kaza to shi duk mutumin da ya yarda da Allah baya tsoron tsafin matsafi baya tsofan baya tsoron kulumbotan mai kulumboto baya tsoron dukkanin shirkan wani mushriki da haka annabawa ba sa tsoron shirka dukkan wani mushriki mm. annabi nuhu ya ce da ku da gumakan naku ku je duk ku hada abin da za ku hada ku zo ku tunkare ni ku gani in za ku iya da ni to da haka wannan shine ma'anar fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum daidai da abin da annabi Musa alaihi salam ya gaya wa Fir'auna da mutanansa yace fa ajmi'u kaidakum ajmi'u kaidakum annabi Musa ma da tura ta kai bango sai ya ce da matsafan fir'auna fa ajmi'u da ku je ku haɗo makircin naku thumma atu saffan ku taho sahu ayi gaba da gaba ni da ku wa qad aflaha al-yawma man ista'ala yau ni da ku duk wanda ya daukaka shine mai babban rabo da aka fatawalla Fir'auna fa jama'a kaidahu thumma ata فرعون ko fir'auna da shi da matsafansa suka je suka yi kintsi suka yi shiri suka taho aka gwabza tsakanin su da annabi Musa kuma karshe ƙarshe annabi Musa ya nasara to haka nan annabi Hud shi ma lokacin da yake wa'azi kafiran zamaninsa sun yi ta tsoratar da shi dangane da gumakanmu fa za su yi maka kaza in kana taba su ba za ka gama da lafiya ba kaza da kaza da kaza qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinati الذي suka ce da annabi hudu ya hudu ya kai hudu ma ji ta na bi bayyinatin baka zo mana fa da wata hujja gamsassiya ba an gane ko wa ma nahnu laka bi mu'minin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli kuma ka sani duk maganganunka da kake ba za su samu barguma kanmu ba wa ma nahnu laka bi mu'minin ba za mu taba yin imani da kai ba in naqulu illa ataraka ba'd alihatina bisu abinda kawai muke jiye maka tsoro tsokanar gumakanmu da kake kana gaya musu bakaken magana wai tsokanar gumakansu da yake dan ya ce ba su halitta ba ba sa arzuntawa ba sa talautawa ba sa jawo amfani ba sa kare cuta wannan shine ana tsokanar su in naqulu illa taraka ba'du alihatina su qala sai annabi hud yace da su inni ushidu to ni ina shaidawa allah anni bari'un mimma tushrikuna kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna ni babu ni ba abin da kuke yi na shirka an gane ko min dunihi ma bayan Allah faki duni jami'an ku haɗu baki ɗaya ku yi mun makirci da ku da gumakan naku kuma wala tunzirun kada ku raga mu daidai da abin da annabi nuhu anan yake gaya wa mutanensa fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum gummatan thumma qadu ilayya wala tunzirun to sannan sai malamai suka ce anan annabi nuhu alaihi salam ya ce thumma la yakun amrukum alaykum gumma sannan kada ku yi abin a rurrufe dan ya dada nuna musu cewa dai baya tsoron su domin idan kaga kana faɗa da mutum kana ɓaɓɓoyewa wato kana ɗan jin tsoronsa da haka yace ni bana bukatar ku yi wani abu a ɓoye a ɓoye ku fito fili a gwabza inda gaske ne wannan bisa ga ɗaya zancen malaman tafsiri sun ce kalmar gumma a nan asalinsa daga gummal hilalu ne izastatara ko izastutira akan ce gummal hilal wata ya ɓuya musamman idan an yi hadari ko an yi gajimare a farkon duban wata sai kaga wata bai fito ba a wannan lokaci ake cewa gummal hilal kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin abdullahi dan umar da yake cewa sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi ku yi azumi idan an ga wata ku sauke azumi idan an ga wata sai ce fa in gumma alaikum idan kuma wata ya buya bai bayyana ba gare ku to faqdiru iddata sha'bana 30 ko fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman to sai ku cika kwanakin watan shaban su kai talatin da sun kai talatin shikenan gobe ya zama ɗaya ga wata a wani kaulin na malamai suka ce kalmar gumma a nan da kamar gammu ne da gumma ko gummatun da gammun kamar kurbatun da karbun abin nufi kar ku yi bakin ciki da duk abin da zai biyo baya in mun zo gwabzawa ni da ku kar ku tausaya min ni ma kuma in zan mai da martani akan ku babu tausayi a tsakanin ni da ku da aka kun mala'ikuna amurkum alaikum gumma Tumma ƙadu ilai ya wala tun zairo. Sayan laifin ce. Fahimtar wallaitun sama ta al'ummin Annabi Nuhu alayhi salamu ya ce da su fa'inta wallaitun in kuma kun juya baya an tazkiri ga biran wa'azin da nake muku. to ku sani fa ma sa'altukum min ajrin ni da man bance ku biya ni lada ba ai sawaban alaihi bance ku bani wani lada akan wa'azin da nake muku ba da haka ba ku da hujjar in gaya muku gaskiya ku ki karba tunda ba lada nake karba a hannunku ba sau da dama annabawa Allah subhanahu wataala ya shaide su akan cewa ba sa roƙon lada a hannun waɗanda suke yi wa wa'azi saboda me saboda kada kafirai a ranar lahira su zo su ce ai Allah abin da yasa ba mu imani da wa'azin annabuwa na ba saboda haraji ya dora mana mu kuma ba mu da kuɗin biyan sa zaka sau da dama annabawa sai sun ce wa ma as'alukum alaihi min ajr idan ka karanta suratu shu'ara duk kissar annabawan da Allah madaukakin sarki ya kawo haka suke gaya wa mutanansa an gane ko sukan ce wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin shi yasa a cikin suratu yasin sai Allah ya dunkule baki ɗaya ce ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran ya ku mutane na inji mu'minu yasin ittabi'ul mursalin ku bi manzanni mana ittabi'u man la yas'alukum ajra ku bi waɗanda suke isar muku da saƙon Allah da shari'a ba tare da ko sisin kwabanku ba yayi ciwon kai wa hum mutaduna suna ba ku shako na shari'a a kyauta wannan ya nuna bambanci tsakanin annabawa da kuma dukkan waɗansu shehunnai ko shugabanni na bata duk wani shugaba na bata da kasan yana batar da mutane ga batar da su da yake kuma ga kuɗin su yana kwacewa amma su annabawa ga kyauta ta shari'a suna bayarwa kuma ba sa neman ko sisi da haka annabi nuhu yake kafa wa mutanensa hujja da wannan fahimta wallaitum in ma kun juya baya kun ki karɓar wa'azi to ku sani dai ba ku da wata hujja da za ku gaya wa Allah wacce ta hana ku ku karɓo zina domin ni ban ce ku biya na lada ba ballantana ku ce harajin ne yayi yawa wa'azin ne yi tsada mu kuma ba mu da kuɗin biya da haka fama fama sa'altukum min ajarin ni bana tambaye ku lada in ya illa ala domin ni lada na kaɗai na wa'azin da nake muku yana ga Allah wa umirtu kuma ku sani ni kaina Allah ya umarce ni an akuna in kasance Musulmi muslimina cikin musulmai to sai malamai suka ce wannan ya nuna dukkan annabawa tun daga farkon su zuwa karshen su dukkanin su da addinin musulunci suka zo mm. annabi nuhu mun faɗa cewa shine farkon manzanni gashi abin da yake wa umirtu an akuna minal muslimin to haka annabi ibrahim wa iz yarfa'u ibrahim alqawaida من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنت السميع العليم ربنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا kaga annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail suna addu'a suna rabbana waj'alna muslimaini laka ya ubangiji ka sanya mu mu zama musulmai guda biyu a gare ka domin a wannan lokacin Ibrahim shi kadai ne da ɗansa Ismail da haka suke addu'ar a iyakansu to sannan ya ce wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak a baya a cikin 'ya'yanmu da jikokinmu ma a samu al'umma musulma wacce za ta miƙa wuya gare ka Allah subhanahu wa ta'ala ya tallata wa annabi Ibrahim musulunci kuma ya karba idza qala lahu rabbuhu aslim hmm. qala aslamtu li rabbil alamin kai shi kansa Ibrahim din ma shi ya fara radawa duk ƴaƴansa da za su biyo bayansa sunan musulunci millata abikum Ibrahim millata abikum Ibrahim هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا kalmar musulunci ita ce kalmar da annabi Ibrahim ya wa ‘ya'yansa da jikokinsa wasiya da ita, kai har da jikansa annabi Yaƙob shi ma wannan ita ce wasiyarsa ga ‘ya'yansa, wa wasa biha Ibrahim bani. بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهكا النبي يوسف عليه السلام domin bayan shudewar annabi Ibrahim da ɗansa Ismaila da Ishaqa da jikansa Yaqub da kuma ƴaƴan Yaqub wanda ya fufuce cikin annabawa shine annabi Yusuf ko annabi Yusuf akan addinin musulunci ya rayu yace rabbi rabbi ka da'a min al-mulk annabi yusuf kullun sa da faɗi sa Allah ka kashe ni ina musulmi kenan addinin sa shi ma musulunci ne bayan shuɗewar annabi yusuf sai annabi sulaiman annabi sulaiman yana daga cikin manyan annabawan banu isra'il a wani kauli an ce an yi shi ne bayan musa wanda kuma wannan shine zance mafi inganci to da haka shi kansa annabi Musa kafin mu zo kan annabi yusuf din shi kansa musulmi ne wa kala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi عليه توكلوا kaga shi kansa annabi Musa da awarsa shine ai musulunci ai musulunci shi yasa ko fir'auna abokin karawar annabi Musa da yazo zai mutu shi ma musulunci ya raruma falamma adrakahu a daraka adrakahu gharq qala fir'auna ma kansa ya ce ana minal muslimin to sannan duk annabawan da suka zo bayan annabi Musa annabawan banu Isra'il dukkanin su musulmai ne ba wani wanda ba musulmi ba Allah yace inna anzalna tawrata fiha hudan wa أنزلنا التوراة فيها هدى ونور نعم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاجروا kaga allah ya ce ya kuma bi النبيون allazina aslamu annabawan da suka musulunta bayan annabi Musa dukkaninsu suna aiki da attaura to mu zo kan annabi Sulaiman annabi Sulaiman yana daga cikin annabawan da suka zo bayan annabi Musa shi ma musulmi ne mai Bilkisu tace qadat rabbi inni zalamtu nafsi ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وبين شودewar annabi Sulaiman babban annabin da ya zo cikin annabawan banu Isra'ila kuma shine na ƙarshe shine annabi Isa shi kansa annabi Isa musulmi ne ubangiji ce, wa iz auhaytu ila al-hawariyin wa iz auhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi annabi isa da hawariyuna ɗinsa baki ɗaya suka ce amanna billahi wa shahad bi annana muslimun to da haka malamai suka ce duk annabawa baki ɗayansu musulmai ne ba wani annabi da ya zo da wata da'awa ba ta musulunci ba shi yasa yahuda da suka ce ibrahim ba yahude ne nasara suka ce ibrahim ba nasari ne allah ya ce a'a ma kana ibrahim yahudiyan yahudiyan wala nasraniya na'am walakin ce ma kana Ibrahimu yahudiyan annabi ibrahim baba yahude bane hmm. wala nasraniyan baba nasare bane walakin kana hanifan musliman shi yana kan addini ne mai kakke na musulunci wa ma kana minal mushrikin bai kasance cin mushrikai ba hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ma'ashar ma'ashar al-anbiya abna'u alatin ko allatin mu da kuke ganin mu annabawa dukkaninmu yan uba ne ma'ana tushen mu ɗaya ne abin da muka zo da shi na addini guda ɗaya ne shine musulunci musulunci tare da cewa ana samun bambanci na shari'a sallar annabuwa ne da ta annabuwa ne ta sha bamban azumin annabuwa ne da na annabuwa ne ya sha bamban amma dai abin da annabuwa ne ya zo da shi da abin da annabuwa ne ya zo da shi duk ɗaya ne shine addinin musulunci kamar 'yan uba kaga tushen su ɗaya uba ɗaya amma ba a rasa ɗan bambance bambance saboda bambance bambancen uwaye wannan kila uwarsa ba katsini ya ce da haka ya karkata katsinawa wannan kila uwarsa ba zamfari ya ce ya karkata zuwa ga zamfarawa wannan ba kanuwa ce wannan ba nufi ya ce amma dai duk uban shi ɗaya ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa tushen mu guda ne addinin mu ɗaya ne amma shari'ar mu ce ta kan dan bambanta to da haka annabi Musa annabi Nuhu alaihi salam ya ce fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin malai ce minal na ai alladhina qadu lillah waɗanda suka mika wuya ga Allah fi ibadati wajen yi masa bauta ai umirtu an akuna wahidan minhum nima an umarce ni in zama ɗaya daga cikin su walastu alaihim bi malkin ni ba mai mulki bane akan su wala ahmiluhum ala shay'in kuma ba a turo ni in tirsasa su akan wani abu ba wa ana minhu bari wanda ni ma babu ni babu shi ai idza tawallaitum an tadhkiri lakum abinda yake nufi in ku mutane na kun yi tawaye ga buran gargadin da nake muku ma kulli hadha tare da dukkan wannan bayani da ne muku fatawallau to ku juya din amma wala tadurru illa anfusakum ku sani ba za ku cuci kowa ba sai kanku da haka in Allah ya kai mu gobe sai mu ji kuma me su mutanen nasa suka amsa masa da shi shin sun ji gargadin ko ba su ji ba Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu yi kambunta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisan ta tawo salamu alaikum wa rahmatullah sai tambayoyi insha Allah tambaya ta farko insha assalamu alaikum wa rahmatullah malam jiya kayi bayani akan haramcin ƙara gashi da gyaran gida da kuma yin mushirya to malam yin hujan hanci fa da kuma sa sarka kafa da mata wannan kwalliya ce wannan baya daga cikin canja halitta Allah domin a cikin huda hanci ba wani abu da ake karawa ko ba haka ba huda hanci daidai yake da huda kunne wanda wannan kwalliya ce wacce ta samu asali tun a zamanin annabi matansa sun yi 'ya'yansa sun yi kuma bai hana ba tun annabi yana da rai ake huda kunnen 'ya'ya mata da hancin su a sa sarƙa ko a sa ɗan kunne hakanan kuma tun annabi yana da rai ake ɗaura sarƙa ko ɗan kunne a ƙafa ga 'ya'ya mata wannan ba laifi bane shi ake kira da munduwa wanda laraba suke ce da shi khalkhal wanda aya cikin suratul nuri tace wala yadribna bi arjulihinna yulam ma yukhfina min zinatihinna hmm. ba yadda ba idan mace ta sa sarƙa ko ta sa awarwaro a kafarta kuma ta saki hijabin ta kasa in ta zo wucewa ta gaban maza kuma ta rinka karkadawa wai dan a san cewa ta boye wani abu na kwalliya dan ta dau hankalin maza ba yadda da wannan ba in kin sa munduwaki ko kin sa awarwaranki a kafa ko sarkaki wanda wannan ana sawa to in kika zo wucewa ta gaban maza ki wuce a tsanake ba tare da kin kada ko kin ja hankalin su ba na'am sai tambaya ta gaba ce akan Allah don Allah kai kai mazan mu wa'azi da ke zagin matansu a gaban 'ya'yansu kuma suna kiran kansu ahlus suna wannan gaskiya aibi ne ba karami ba ba ma wai sai a gaban 'ya'yanta ba ko da kai daga kai sai ita ne me na zagi shi zagin menene zagi ba abinda abin da yake amfanarwa baya canja komai sai ma zubar da mutunci da kima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini baya zagi mm. laisal almu'minu bi ta'an wala la'an wala fahash wala bazi' ba mumini bane mai yawan la'antar mutane mai yawan sukar mutane mai yawan alfasha mai yawan batsa shi duk zagi a cikinsa akwai alfasha akwai batsa da haka ba ɗabi'ar mumini bane ba zagi Allah madaukakin sarki ya hana manzo Allah ya hane mu zagi to ballantana kuma zagin matarka kuma abin da zaka kwatanta shine lokacin da kake zaginta in ta rama ya zaka ji ba zaka ji dadi ba kuma uba bai fi uba ba in ta rama ba ta yi laifi ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wanda yake tsine wa iyayensa sahabbai suka ce wa kaifa yal'anu rajul walidayhi ta yaya mutum zai zagi iyayensa kuwa domin da nauyi mutum ya ga babansa ko baba sai ya zage su ko amma sai annabi ya ce huwa an yal'ana abar rajul aw ay yasubba abar rajul fa yasubba abahu wa ummuhu yadda zaka zagi iyayenka shine ka je ka zagi iyayen wani to shi kuma in ya tashi sai ya rama akan naka to a ƙarshe kai ka zagi iyayenka domin duk wanda ka zage shi ya rama shi bai yi laifi ba shi kare mutuncin iyayensa ya kishi ya rama musu kai da ka fara zagin iyayen wani ka jawa ka zagi kai ya nuna baka da mutunci baka san kima iyaye ba da ka san kima iyayenka ba za ka zagi iyayen wani ba kuma abin da zai nuna maka haka a lokacin da ka zagi matarka ko ba ta rama zagin ba in ta ce ba ni ba ta sa ka a cikin aiki ta jika ma aiki ba sai ta fito ta ce kai ma kaza kazan ka a kawai ta ce ba ni ba ba shi kenan ba to wa kenan kuma sai kaga yazo yana kumfar baki to wa kenan a oho ita dai ta ce ba ita ba da haka dai zagi bai da amfani ya ƴan uwa kada mu zagi matan mu domin hakan zai jawo su ma wata rana su rama in kuma suka rama ba za mu ji daɗi ba ba wani uban da zai yi mutunci yana zagin uwar ɗa a gabanta wallahi ɗan nan ba zai taɓa ganin ka da mutunci ba kana zagan masa uwa a gabanta wallahi ba za ka yi mutunci ba kai ma ka gwada da a ce mahaifinka yana zagin mahaifiyarka a gabanka ya za ka ji gaskiya to haka su ma fa waɗannan ƴaƴan suke ji hmm. ina jin a karatun mata na bada labarin wani uba mai dukan ƴaƴansa a gabansa to yana da wani yaro ɗan ƙarami duk abin da ta yi masa yanzu nan zai zaro dorina ya bi ta ya ta zanewa ashe wannan ɗan ƙaramin yaron yana kallo kawai shi kuma sai ya je wata rana ya ɗauko mahaifiyarsa daga kawai ya dawo da ita gidansa to shikenan mahaifiyar ita kuma sai take wa wannan yaron dan karami jikanta wasa tana mai gidana mai gidana shi ma kuma matarsa uwar yaron haka take ce masa mai gida to sai zama yanzu a gidan mai gida biyu ake da su shi matarsa tana ce masa mai gida kakar yaro kuma uwarsa kenan tana ce wa ɗanta mai gida ana nan ana nan tsohuwa ta manyata har ta daina tafiya kafarta ba za ta iya ɗaukata ba ba lafiya ran nan kawai yaro ya ɗauko bulala ya shiga ɗakin tsohuwa ya rinka dukanta sai ihunta aka jiyo kuma ya fito a guji a fusace kai me ya faru ya ce to ai kai ma matarka in ta ma laifi dukanta kake ni ma mata ta ce sai ma <laughs> na kirama tun daga nan aka ce sai Allah ya shirye shi daga nan bai sake dukan wa ƴaƴansa ba ashe abun ba daɗi kada ki uwarsu su ma sun rama akan uwarka kuma sau da dama haka tana faruwa abin da za a kai a ƙarshe shine duk uban da yake zagin uwa ƴaƴansa a gabansu wata rana za su rama mata duk uban da yake dukan uwa ƴaƴansa a gabansu wata rana za su rama mata dan wallahi wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba kaga yara sun taru musamman ma mata sun daka ubansu in aka je kotu me ya faru sai uwarsu yake duka me yasa ka rike ta a gabansu in so kake kai mata ladabi ai kuna kebewa kai da ita amma ai ba karamin cin fuska bane ba ko Allah ya dai ce ai duka a wasu yanayi amma bai yadda da wulakanci da kaskanci ba dukan uwar ƴaƴa a gaban su zaginta a gaban su wannan ko shakka babu ba karamin laifi bane ba hmm. daman dai zagi kwata kwata babu shi a shari'ar musulunci amma dukan in ta kama to kai daga kai sai ita ta share hawayenta ma ba tare da kowa ya ji ba in ita ta fito ta faɗa oho ita ta jiyo kai dai baka faɗa ba hmm. Allah ya sa mu gani. na'am har yanzu tambaya ce dai maza ki jawo hankalin mu ce haka maka Allah Allah har yanzu na son ka ja hankalin mazajen mu da suke ikirarin su ahlus sunna ne kun ba sa zuwa makaranta ta zauna a majalis ta hira har su kai goma sha biyun dare mu kuma a ta gansu mu gansu mai mu yi bacci haka nan ne Allah ja lallai fa dai yau abin Allah akbar eh, yau dukan da gaskiya ake yin sa gaskiya kukan kurciya jawabi ne ba karamin abin ta ba bane a cewa matarka ce take cewa baka taho makaranta ba maimakon kai da zaka tasa ta tafi makaranta yanzu ita ce take cewa kai baka zuwa makaranta sai dai hira a daban mai tsire a tukuban mai tsire a dandalin mai shayi a gefen titi da kaza zaman kashe wando kenan ko hmm. Allah wannan bai dace ba kwarai da gaske wannan abun kunya ne wai an ji kunya raƙumi ya shanye ruwan yan tsaki girma ya faɗi da haka bai kamata ba kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai zama akan titi idan dare musamman bayan sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallama baya bari dukkan wata daba hira ta zauna a madina nana isha wata rana ta ji waɗansu suna hira bayan sallar isha sai ta tura ta ce a je a gaya musu su hutar da mala'iku mana kuma ku tafi ku huta mana ba ku da iyali ne da ka lalle namiji ya kamata a ce duk bayan sallar isha yana gidansa tare da iyalansa me na zaman dandali me na zaman hira sai dai in ita kuma matar ce take da laifin bata iya hira ba to ke kuma sai ki kokari ki koyi hira ki san yadda zaki ki makalkale kayan ki ki aje shi a gida amma idan baki iya hira ba to ke ma kina da taki matsalar lalle mata su koyi hira su koyi labarai na ban dariya su san yadda za su yi su rike mazajensu a gidajensu kuma ki rinka tsafta domin duk yadda ya so ya zauna a gida ya zo ya ganki gaki nan gaki nan to abin ba zai ba shi sha'awa ba sai ga dole sai ya fito waje da ka ki yi kokari ki iya hira ki iya tsafta da zaran magarba ta yi ki san yadda za ki in mijinki ya shigo ki tare shi ba zai fita ba kuma shi kenan amma ba ta hanyar faɗa ba ta hanyar siyasa da dabaru na zaman lafiya wanda wannan shine abin da aka sani asali a addini da haka mu kuma maza mu yi kokari mu zauna mu zauna da iyalanmu mu yi hira da su mu ji bukatunsu mu ba su shawarwari mu ji tunanin nukan su gaya mana me ke gudana game da ƴaƴayenmu na gyara mu musu gyara na daidai mu tabbatar da su akan haka wannan shine rayuwar Allah madaukin sarki ya sa mana albarka na'am sai wannan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum rahmatullah malama sun da Allah ka bani shawara ko kuma ka bi na addu'a ni dan bauchi ne shekara ta 23 ya kasance na samu eh, an samu wani boka a birnin kano wanda idan masu kuɗi ko 'yan siyasa suka zo wajensa da neman wani abu na wajen magani sai a turo su waje na ce zo su luwaɗi idan samu kuɗi za su samu kuɗi ni kun ban san shi ba sai dai kwatanci da ni na gudu yanzu na dawo mina to yanzu haka ina nan kuma ya turo wasu zuwa wurin a nan mina ina son malamar shawara za ka bani ko kuma ya zan yi da wannan bukan to abin naka zai zama kamar sahalun mumtani'un ma'ana abin da zai yi ba zai yi ba ya zai mutum ya kwatance da kai bai san ka ba zai eh, ganin wani aljani a wadda sunan shi a shi duk da haka a ɗabi'a irin ta ɗan adam baya iya faɗar abin da bai sani ba gaskiya bai san ka ba kuma yana kwatance da kai to gaskiya a nan kana muna buƙatar ka sake warware mana wannan magana sannan a ƙasa irin ta Najeriya kana da ‘yanci to kuma shi da bai san ka ba kai ɗin ya aka yi kasan shi yanzu kai kana gaya mana cewa akwai wani boka kaza kuma bai san ka ba to kai ka san shi kenan to kaga in kai ka san shi ai maganin matsalan ma zai maka sauki je ka kai shi kara mana hukuma musamman Kano mu Kano ai muna kwatanta shari'a muna da hizba tabbas in ka je ka gaya wa hizba na tabbatar za su kama shi ni daga Kano nake ka zo zan shige maka gaba ko gaban gwamna za a je za a kama wannan boka insha Allah ne maka alkawari akan haka amma lalle lalle dai wannan magana taka akwai sarkakiya akan ta amma in dai da gaske kake to Allah ya dane maka alkawari ka zo zan hada ka da hizba wanda za a je a kama shi in dai kai ka san inda yake kuma kana da hujjoji akan waɗannan abubuwan da ka gaya mana Allah madaukakin sarki ya tsare ka ya tsare dukkanin musulmi ya tsare mana imanin mu to tambaya ta karshe assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina son karin bayani game da hoto eh, ni na aure yarinya sai ta zo da hotuna na na kawayenta ta kuma tana ta kullum da zo da shi gashi an ce zaman hoto a ɗaki bai da amfani malam ya zan yi hoto wanda ba a so ko ba a mala'iku ba sa shiga gida inda shi shine hoto wanda ake mannawa ko wanda ake zanawa amma a suwar tizkariya hoto irin wanda ake sa a album a rufe malamai sun ce wannan babu laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin na Aisha sai ga ta kafa labule mai hoto an gane ko hmm. da ya sallah sai ya ce da na Aisha amiti anni qiramaki hadha shire mun wannan labulen naki ina sallah hotunansa suna ta bujiro min a zuciyata to da na Aisha ta cire labulen sai ta yanyanka shi sai ta mai da shi rigar zanin gado da kuma riga kulo to sai malamai suka ce hoto in an raba shi ko kuma yana kasa ana tattaka shi ko ana kwance a kansa baya cutarwa ba irin wannan hoton aka haramta ba amma hoton da za a zo a zana a jikin bango ko a yi shi kangami mai amanna a jikin bango kamar zai magana to waɗannan hotunan su ne mala'iku ba sa shiga gida inda su domin lokacin da labulan na na Aisha yake shimfiɗa kan gadonta da riga fulanta bai hana mala'iku su ci gaba da shigowa gidan annabi ba sallallahu alaihi wasallam tare da cewa akwai hotunan a jikinsa amma da ke an sauke shi daga jikin bango shi kenan zalatil illa da aka malamai sukan ce aswaru tilkariya hotuna irin na tarihi din nan kanana wanda ake sa album a rufe wani lokaci a taka wani wannan duk ba sa cutarwa da irin hotunan jikin daddumomi na kasa wanda ake tattakawa ko hotunan jikin zanin gado wannan duk babu laifi amma matukar hoto zai manne da jikin bango to anan ne kuma akwai shari a jikinsa Allah ya tsare mu insha Allah sai Allah kan gobe za a samu tambayoyi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh